Mm. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kalatan duka alaje ka sarkirama ka kontinen na wala oto mon ɓe wala taworo anen nanen jamla ɗum eh, karotol worula february 2022 tane long an jaba sulo jaba gambia ba kawsura kola be men kam ba ka maji sorum imam ba ka na kira fofana mun nan kira ba al ahadis al qudsiya hadis al lam abdulkadir erfani ay kitaabo mo ko fofana aka fanna men na wannan akwai jibirai ko kira ko <coughs> sai na jibirai kana kira kaca da ala kiya ka sai ba ban da baro kaca su boro kanta su mun da kaca bai kira mu wannan sabo kira ba to kitabu almanatu man kabati yau manatu ina manatu sai ba nan kira man to lafsa man ta bunda ta jam babun fadlu bi isatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma fataha allah ta'ala ala yadihi وma فتح وما تفتته على يد أمته من بعد fajjolo ba asatbi isati nabisa kila kiyo sama damen sorutoon domanden sifoye ba modo ba nafa kila kiyola samante oma fatah llahu taala ala yadeha ni ala kayra ko bundal min yalaye alfatihulima ukalaka wama afuta ani mmemme atɔyɛ wama asɛ afuta ani mmemme bi n'ayɛlɛ la bundal mmemme bi yɛlɛ alayɛ bi o mma de amanto lo bolo mba de kyerɛ akɔ la adisa kɛmɛ saba tali lo ne naani jam hani bi da kaadi jara ani o da ibun haani o da dala ani kala bayi na ana salla dundun bɛ kira bala o a ta horo jumɔn ta kan fasaka ilahi a yi wasu kira alfaka da fuwa na kudan. na kola ba ta dala sun ma a ta hu aka kola dona da kira kan fasaka ilahi a yi wasu kira ni mai eh, kuta sabili sirakun da addu kalibon hmm. <coughs> yin doko addu kalibon bandiyar lakabu ya ta kira tonta kara ko ya adi an ra'ayta da sirata qad lam araha wa qad itu anha. Hmm. Eh. aku. Anada kakak aku kaka go ala hira ta hira hirata banko ya jira ba. Ko don galam ara nan nan ta hira banko do nan man furo banko. Akaro umbitu anha baran ka je kibaro fon. Kala ko fa ta lati bika hayatun nisima. <coughs> ɗala tarayen wallahi ɓe jera kira a zaɓe nata zaɓe na yau sun sunkoto muso ikeñum men na hmm. e tarta hira siñu minole fira kaɓe hira ata tatu fabira kaɓa faye kaɓa tawa fo ta kafu adata siranumara illallah fo allah ñan ɗo ko ite silo mutala banjol mamboye kan fasir mu faɗan fala arde kade mu lati amna nin musomu kewol siboye kan nin din don e ko ka kola jon se din ɗon ni musol samba ta nafol colle ma molma haani kira ka ɓe na tamara bin hira bankoɗo so ɗum maka ɓe muso hormuso jaaɓe sonkoto musol me ike blandi fonko kono sensiŋo kono ke sirandi ñon komo kan a ko eh. binawo musoo jira musoo kelen sittama biri mum fum ñiŋ fo ala lañin de ba moota boyen kana mootaro fontaa bo lamanani ten kono kono ko fima bayno bayna nafsi fayna ɗo aro tawi allahjina kare sa aro albilada hmm. kila ka nira fimara

fima bayno baynana ko ma mo famode o fam fankono niyo kono kono fayna do aɗo tawi la bandi balle ɓalle tawi bankoñen ɓay ata ɓoɗoɗo o de deñen a ko konko tayrulo bandi ɓal dulde addu kalpe mo ɓuen kanal allah jamen kad sa arul bilada holmen hmm, ne fitnomala banko kan ye muso kile tama fayita ena kuda soro ko problème mo lolde on mene problème ma banko mo fandi banko kan banko tiñal hmm. on mene banko da da sa adul bilade on mene banko mala won mane dimba e problème o fitno mala dimba kan wala in talata bika hayatun kila kay ko ni simata yarañu nde fo aɗa ala wosi la tuftahanna kunuzu kisa bina kisa ranke so.

kala ko kisa mun kala wala wala in tala bika hayatan nim nim tan no ko balu mi te wala ni si mala la tara yanna rajo sina moje yukhrij mila akafi wala mila akafa zahaba aw wala fo nan ma be mo ni mutala jira mo jira mutala anne ɓoɗo fake sanod yaadi mo retinama soudan bamoudo encore ɓe firende biñi soɗon ɓe cewbinagol wala yalkiyanna llahu ahadukum wala yalkiyanna ahadukum alɗo kirone ala kana bende yamalomo yalkanani alaɓe benna walae walla wala kiyanna la ahaduka alɗo kiron ane alaɓe benna yamalomo yalkani alaɓe benna walaysa ɓayno ɓayno tuwani ala temaño sab eh, kamma sorlata je itara jamu la hon si ala kadi an kama na kama mu mu e kadi an kama fa bari ya ala ane ko wala man sa hani kan mu kan na sala kada mu ala be dia mu le ba mu la kan na sala te fa yaqulan na safa ko alam abu as ilayka rasula famma mo ke kan ba fa yi ballo ka ko duyen na kuma ila mu ne jo sala te ma wol ga faya kolo jongo bala haka nin kira mo kar jamano benda olla ka wanda ka kar na ka faya kula sa ko alam o tika fomne so malan ko do do ban o fudelo ale ka na fusan ta ke ba ah, ni ya kara ya so do do ya kara wal ta sa da har da sa da do do fom mo ke ban faya kula ko bala haka yan jura ayyan na sa bulwa gibe fala ya da bulu ba ka ya jahannama yan wayan jura ay ba ka ya sara malala fala da san jara ja amara illa e jahannam ko jahanna, jahannam illa e, e, ja ko jahannam ka amro ben hmm? kala adai samitu na sangama ke ya kura ko ade ade bai kuma lara ko kira ko ittaku na fi din bala wala bi shakka da ta mada kun bi sada bi sada da ya ni jahannam da amma lam jira shakka ta ni man ta mada kun do sada ko kun do fa be kalma da ta wala sai kal kuma de ma bala jo wasu bi ni jahannam da kala ude ude ko faratuza ina na da musol gilde tarta hebe kabo minal hira hira hata ta tatufa bile kaba fo kala kaba la ta khawi kasi illa la fara kila men fanga jalda ah, musa sa fan kada makala kana anin juma ka biya da ka jam fon al ka dal kana ko baka musa so musa da ma ko da ko baka so da ma baraka no ko baka so pen kan tije wa kun don kada fi man aftataha kan kunuzu kisra ibn hurmuz ibn hurmuz la kata ka fɛngolo ta kuran da ta ba ma abin da kan forse ke fɛngolo ta forse wala in ta bai kuma hayatun nin balo me da fe la tawna ma qala na sa kira ne ho abul qasim ka kira kan kun abul qasim sa kira ne ne ho na me da da be ya khuruj min al a mutawga asin arsi moje ko do fanda bulo kono akabe mo nyi men mu sadamu la.

annahu ihtaba dawatahu lam yamiddin har wi kuma hukun fara min bunda ta jangoro ko khadima do fi safati nabi sa sambe umata kira ba kan juro men kira man to diyan wa annahu ko ihtaba dawatuhu ya duwa ma bara kan duwa ba lahu man to le yamiddin al kame أن عبادة بن سعد رضي الله عنه قال فقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أصحابه كلا فقد كس كس النبي صلى الله عليه وسلم رسول الأصحاب والأمور ولا يمنت وكان كلا نزلوا نجد لدى أنزلوه أو سد كلا بلا تيمال كما سلو نبين تامولا تلبولو رنجي تامولا كلا كتا تيمال برو فانكاندا نمو نادا كارو كلا جاني كفر كلا بكرة سابين جنرال كابلا تيمال fafazu inatna bara wa zanna jigra anda ko ala ikhtara llahu ashaban gayrahum fo ala kafuño dolle be kilala memma ketolde koma sikke noon to ɓa kanta ka moyaɗo ɓa jenol fana sita kanta kan men toro moɗo je walla malaykol fa ida hum bi hayalu nabi sa sallama fa kabbaro fina ra'awhu inara hayalje su borndala kilala su borndala yo allah ko wafo bileñaje o qal ala as fakkanan dawta ayya kuna la ikhtar la ka asawa ghayna ndoko kore alam modul le de melke kanda mentum dole fa qarsa ka ko bal ala bal abla ne bal wanda anta to ashabi fi nawraka dunan la ka atun mun ka funa de inna la ta ala ta la ay kallan la kunan fa kala ko ya muhammadu muhammadu in ne da lamu abbasu na bai namna annabi ya mawaki wa larasa ne illa ho kada sa'ala nifasin dani masala dani fa la atatu hansa su iya dani fa la annabi ya mawaki dani min nan kake fassar ya muhammadu ta muhammadu dani wa ga tuta si fa kullum ko masala tin tara dani safa ta da krakkan da ummatin man duniya ka kan ta kai da la ka batun na na nasitan gurota fa kala baka baka yar sa da aka masa ho mun safa da dun kala ko akon ba fa yar bin mare safa da na kan juro Allah tin ihtabata an ihtabata inda kan nan na da idala tufuru laka kama fa yaqulu rabb Allah safa tabaraka wa ta'ala man sabaraka wa ta'ala nam ha فيخرج رب مرسي سنتين دقا تبارك وتعالى بقية أمة من توتو مدبي nan na ka wadin ba kan koyan bazuhun su da janna su je san ba arjana inda man tolu modas na jahannam kima saba ta luwai ake tukutu dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi kuma dawa ake yi حديث كما ثبت لنا وحن بيد حديث قدسي ومن حديث أبي هريرة لأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبأ نبأ دعوة دعاء مستجاب من جاب يدعو بها الدعاء كولا وأريد طرفا أن أخطر بالدعاء دعوة بين الدعاء ما بلا شفاعة باكر كنجر لأمة من تسوية القيامة <coughs> على تنبو على تنبو من تابعين ala tanto mantaɓe kira mantoɓe ikotaji hanni hanni tawete mele hanni men meɗeto plaje omo kuɓaɗe omo kuɓaɗe mi simetita jahannam hadisol kan umorka hanni tarete mele hanni meɗeto plaje mato tanni kon babu albisara bi rasulullah sai na mata fi ma sabaka min kudu as-samawi hadisi kudu sira bunda mu wannan sabanyan kitabul manakil ko fana rabun da tannin kiran jam babu albisara sai wani ruwan min kira bi rasulullah kira ni ma bi rasulullah ka sai na masallakin kun ji ba muhammad fi ma sabaka min kudu as-samawi san da kitabul manakil kun kana balan na muhammad na usasi fana قال الله تعالى كويس واتو ما أخذ الله عليه مدرك ميثاقا نبينا النبي من الله دولا لما تمامنا آتيتكم من كلا نكلا وديا لحكم عن حكمة ثم قال جاءكم رسول كلا نادى لكم مصادق من كتوم عندك لما كلا ولا ما كم بالفه لا تؤمنون على ولا لا كلا ولا كلا ولا ولا تنسون فالبا ما كلا كما يرى النبي ما بلا النبي آدم فنو فكذا نين كلا بندبلا لا ها نينا بندبلا ما كلا ها yo oto a fola moolu ye lala na ye tara yala kan yamakoy kala ko a akratun ali yo kumo son ali sandara ali ya son ali ya mudana ka son ka konfon ka son ha wa khasnu ali mudaka ala zalika allah ka isi oron asilahi da bamban don lawo kan nin men ta da bai kala ko akranna son kala ala ko fashara ta sai da wannan da mako alfa mun sai da na sai da alfa hmm, ka ko bamban de kira la ko ima comme ko sayinten tol da keno misima kamallo na na limanade kela ko na mo fonga sanna biyomolu biyela imayi nambello mambello kilamoɗo ɓe yo olu fana i ɓe sontela annabiyo mola aninna mahamad la ha al imran na ko na taala allahina molmo yettabi ona rasiya kabla kira noma sa fo olu sonda annabi on ɗolma banide yaran dollere kan kasam nabi omol biyela alay huɗo man son nasarajo nasaral man sa alay huɗo isa mon musa mol ɓare ome ba an na biyo mo a kanala to da malaka n'o sondama nin do man sonra omo kunnokuyan no ɓe sonda ba annabiyo mol ɓantolo e ɓe sondantol tallala wana fontol de so ta talla e jumaɓe mol karandira asi no قال تعالى الذي مؤمن يتبعون الرسول بلا كيران النبي النبي مع الأمي يكون في كرم بلو من بغسير سوته عند الأنبصر الذي ولا مر يجدون ياتر مكتوبة بسفر عند برني محمد في التوراة التوراة سفر والإنجيل إنجيل على كم فوي كوسي سوما يا سنبنتيان أسأل الله عز وجل أن يكون تبلنا وقال ترى وزوات من قال عيسى بن مريم عيسى يا بني سبن ان انت رسول الله لكن جاء هذا ان كان مصدقا كتون عندك لما كتاب ربنا ده من بيناتنا انسان دارا ناتون يعني من اتورا كلا كان تورا ده تون يعني ومباش عيسى افو ومباش ان بك بار لو كلا ده برسول كلا مولا ياتي من بنا من بند ولا اسمع توبك احمد احمد لك النبي محمد ما لو كان يوصل ما عيسى كان سنده موسى انا را كلاو ايسا فون فلوتا ولا تو يعني كا كان نبي ما دي كفان سن كلاو ودي على كلاو ما نادل ما توراتا انجيل افلوتا توراتا نادل ما انجيل سو دو سفلا اي واندو هادي ساك ما سو تلون من سي هادي سو كل انا اتابني يا سار قال لقد عبد الله بن عمرو بن عاص لانهما قلت اخبرنا عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراه نا أولى بن آه، عمرو بن عاص بن دانكا يقول in ke ba kira ma ko min be tawrara be jenya de kala ko ajalin sa ko ha ajalin ha wallahi inna jira la mo man ne so tawa tawrara sifa da man ko dol fil min be qano do dol ya da annabin yaran kwano kan innan da arsalna kan shahidan tambaya kiyama amma ba shi anan ke sai wanda ke kibar na ɗum no aljana da wani wona janin masilandiro ke bari ko ɓe halakira min balan alada kande o o hirjan lil ummatain man to fula a be kanandira ima yarode yode kurano kuloto tan ba filanata ñin e, e, kirabu ɗoto hmm. rana ko ɗo nata anemen lato kan tankar lalamata da mantolura wahirgan tanka na mata da lolo ummi yana ummi kon fen kambaro ɗon mate ka safrana lolo ummi yana ara bolo a mula sansan la tatolum andete abde muna jon wa rasuli muna kiyaman sammaytu kan ngaytula almutawakkila alay kiratula mutawalan almutala sabarla tukula alala laysa bi fajjin manke mo jusumaade wala galiga jusoman kulya wala sahabi fil asaga manke kawyeto saren saren naari hmm. kata saren saren na kaw e masoɗo

annabin mawarin yare da benefin gida ba a zanen sumanin tulur mai teta da kulubun kulhannin son da malamin bai su tukirin a wasu bukhari a su yi lafizar bukhari a idan an abdullahi bin amur bin asabila an huma an na hajji da aya allah da su kan yi an kan haɗin yafi nabi inna a sanna ga sahidan ba sa na zira sau da azabar ayatan nanin lulun da kwanakon in yake sai biya ne sai wanda wani masu rantarwa قال قصت وترك في أيها النبي النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا نذيرا وهر جنگك سن ساتل أمنا كنتم كلام بلو العرب والباي كلام بلو السيادة وانا يتوضع ولا وجمعنا أن ديدا أودي منا جنت رسول منا كيوالي سميتك أن يتولا متوكل على مدلع ليس بفضل أمانك موجي سكونا كيدي ولا أكل جن موكا فعلم با كما كتر ملوندا ولا سخوا بالأساقات بكتا ولا أسال إنسان مرسل ولا يدفع سيارة بسيارة بكتا كوجا وجو كوجا وجو wala kumbe yafa kan fo so kan ya kabe wala yaqbidahu ala ta'amud la janna be fala hada yaqma bihi al-mulad al-awja fo dina jan karam lo tilan e, atla da yaqulu dina jan karam mal ba fala la ilaha illa allah fa yaftahu biha ayuna kila arabi lan sum e, umyan ma de men man kanda wa zana nen tulolu sum man o kulba nen sonno gol han sonno men be teke be sonno mol be teko be bala asuko be bala kila ni mala be saballa abe wa kirwa bunda ko dan kira mo ne saw kirabul manakir rabun bunda tan nin fula babu fakakul muslimuna minan annar bil yahudi wan nasarani wa fadiyatu man kazaba ala allah ta'ala fi yawm hasir ala ru'usil ashab allahu akbar akwai bunda tan nin fula jama'a da hadisi kudu sai karan bolan babu fakakul musulman kan misimo ko kanan da ke kuma ka minan annar da bara misimo bil yahudi ala yahudi misimo ta jahannam misimo kuma kanera wani sanin nasara wal sanin misimo da ba ana jandan ma fon be muslimo bannala be wita arja wa fadiyatu man animo be mallala ka kazaba ala allah ta man kawli ala ala rasul ya muhasi al kamal ala rasul asasi dunya قال الله تعالى قل الأساس الله هؤلاء الذين لم كذبوا على ربهم الكود على على على توني على أنا على الدانك على الواد موكم وكان بسوته هدى آية النسي مو مو كولي على على وليك على صوت السيمال عند ذاك وساس عليك كيف وليك hadisa keme sabatar lunin konondo hadisa kursi an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala sallama ko idza kana yawmuka na kama sira dafa Allah azza wa jalla ila kulli muslim ala wa kulli muslimin misa badil al-yahudi al-yahudi aw nasaniya wala nasara fa qala sahmisa hadha fikaku min an-nar da kuma kuma ka jahannama la ita bi da aljaniya da jahannama ita adun ta ni jahannama tan ko muslimu ruban kafiru sai abada rahu musa da ko min fana man dole da dole man man man man kabo balan mana ke bol dole mun de hadi sakke mun saba an bi eh hadi so kurzi wa an safwana bin mihir an ma zinni qala ma ana amshi ma ibn umar radhiyallahu anhu bin dole da ta ma kan nan bin umar radhiyallahu anhu آخذ بيده نابلون إذا أراد الرجل منع لكم ya fa سميت رسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم في النجوى yamuna mo izquierda la colonia la calor con cada cosa me tu asociación a más de cosa de sala en la ala yudin ni bi be misimo kadan la fanna ne misimo be su rola, como kana fa sala sudro la kan yasra sudro kuma kana a la san la kuma ala ala kuyan ala muradan ala mura fa kura sa haka tarfu zamba kaza jinda kariya no mol meje atarfu zamba kaza jinda kariya sudro

والمنافق عن النافق مثل النافق فيقول أساسيا هؤلاء الذين لم يولدوا كذبوا على رب من لا يولي على على لا على تونا على أنت على دانك على الزلمة ما كورتا صره دا آية النت حديث متفق عليه لا أكبر لا أكبر ورواه مسلم بلفظ يدن المؤمن بمسلم مكة لا يمكن أركان المربع مع عز وجل حتى يدع عليه كنفه فاعل مورا على مورا فيقرره بالذنوب أعصا دافع هو بلا فهمت لا كرسوحا فيقول سألك هل تعرف جنب كريين سبب فيقول جنب سبب أي بها أعرف من جنب سبب قال فإن أنت قد سدرتها عليك أن يسدر في ابن أدنى وإن أنت أشكرها لك اليوم بين بيان فلا يعلم فيودع صحيح فتح حسن كل ما بقضي فأما الكفر والكافر من أفكار فينادي بهم على رؤوسهم أكراسي كلا دارهم البيت هؤلاء الذين كذبوا على الله ñollu e wuli ala alala katumade kumuda akram روى ابن ماجه بإسناد صحيح على شرط السيقين من حديث أبي هريرة الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أهل مدركنا إلا له منزلان فأبينا لقربا فلا منزلا ولا قربا في الجنة لا قربا في الجنة مومو ومنزل في النار قربا في جهنم مومو sai za ma da nan mu fara mutuna kafir fa da kalan nasa nan kafir don da jahannama fa da kalan na rayuwa nan jahannama don ta da jahannama sa la aljana ko da da ko to rad warza ahlul janna jama'a billahu aljana don la kalo ko da ta ba ta mu kare din da don da jahannama ta bulaje ala jana ko da warza aljana fa la da ka kawo ta ala ulah ka humul warisun na ala ko nyum mollo nyum mollo ta da da mun na ayatul da ce wa katumatu musarrifatu ثم يعين معنى يركن وروى الإمام مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم lata zara tsafir kurfa ta bula min umarin man dubu ka ta da ta baka da haƙi ya tonya fata ya tonya ta da zahi na ila yau da kan wani da mako da jini alkama fa in kala ga fayan da isa bin mayan mayan bin jira a dun isa fa kula an yi rohun a ya don kasa ko ta ala an na salli na ta ala ta na salli na yin salli isa fa ya kula isa da ala an yi in ba da kun ala ba da umara a tulu da malam yau da iya da ya don ko ta kan mutum le on ma alo kilamo de ko aliya salam salam ke ko bala salam anaro man bay e la be salam la atana do e ko be alla ba ko ba ho sa ko ko naalu sabara al gutume ya bula misimolu la jibumol la mu kulun bali ala ti kaban fanna mu kulu bali ala ti annabila isa bina jamano men o molu nan jamano molu sado bari a fira a salte ko ita ka judu na yi mamolu ita salle ko bi jara fonsun jaman don lo ali samariya annabla isa ne annabi yom nya annala isa olor azimo ma ya saro wulen de na annada e ka ko nye su de la san sab in salin da ko an imamo yin salin asal da ne sin mo ko kira man da ko ne ko din mo ne da problem mo ko ne da problem mo hmm. al sabab al sabab al sabab

mo ñimmal me fo mo ken dol kendol men da ani men do fola men de la ko bulalal si mo ma be ñatin kana be ka karan la be ka ka na be ka no mo da ya ko mo ba dal ke mo musu dindin ke ba alay ma ale la karanno ñama hmm. be kirabo ni sunno minen hmm. be karanin kayan be kela ilafiya ah, e la be de karan alewa kera de karan aha ana do nyo karan de alu ko bula alu nyo bula usasi afa ni fra kila di no la an la aka satan na de alu sabal alu wakil ni kira bo ne sun hadisi kudusi kawande kawande kenya de